yaudarar duniya diyar da kake tsammanin ta wallahi ta wuce nan idan duniya ta shi maka atishawan gaban mai shayi wallahi tallahi za ka gane cewa lai duniya duniya ce kafin ramadan a'a eh kafin ramadan wani bawan Allah yake ban labarin wani mutumi da ya ce mai shekara uku baya shi wannan mutumin ya taɓa kawo masa kuɗi miliyan talatin a buhu ya zo ya fakin a ƙofar gidan wanda yake ban labari ya ce masa ga wannan ka shiga da shi gidanka ka ajiye min da safe ka kai min gida ya ce ya laci me ne ce kai rica ne ka je ka ajiye min ko da safe ka kai min gida ya ɗauko wannan kuɗin ya kawo ya ajiye masa a gida a gidansa shi ma bai sani kawai na zuwa ya jifar da buhun a falo ya shiga kwana da safe ya ɗauki buhu ya sa a abu da yake an sa buhu ne a cikin buhu ya ɗauki buhu ya sa a bayan motar shi ya kai masa gida da ya kai masa gida sai ya ce yauwa buɗe min kunce min igiyan buhun nan da ya kunce igiyan buhun da ya zazzage ashe mint mint ɗin dubu ɗaya ne miliyan talatin ya ce na baka ya kwana a wajenka ne saboda mutanen da suke zuwa wajena neman taimako sosai sosai da kuma wadda zan ba su kuɗi na wasu uzurruka inda na taho da kuɗin gida ya ce ba lallai wannan kuɗin miliyan talatin ta kwana a hannuna ba tsakanin wadda zai wa kyauta da wadda zai wa ba su kuɗi saboda wani abu da ya sa su wallahi azim ka ji hannun mai rantsuwa wannan mutum yake ce min wallahi ba wani layyan ba astaghfirullah shi layyan bara ne yace min wallahi tallahi da Allah ya kawo jarrabawa mu wannan mutumin layyan da ta wuce wallahi bai da kuɗin ragwalayya a shekara uku Allah ya tsiyata shi na fasa abin ya baka mamaki ba Allah a shekara uku Allah ya tsiyata shi mutum ne mai kuɗi amma a shekara uku ubangiji ya kwace komai ya zama bai da ragon da zai yi layya wallahi bai da shi idan matansa ya ce idan mata na suka je gidan mutumin za su taho idan ka je gidan mutum ba matar tana cewa dala ga wannan a ce a yara minti ba ga wannan ku hau mota a bara yaran ku ɗari biyar ɗari biyu ɗari uku ba matar shi dubu ɗari take ba mata su hau mota dubu ɗari ke ba mata a sai a yara minti ka ji wani jarrabawa da Allah ya kawo jarraba mata ta ce ba ta zauna da shi ba. Hmm? Na'am?